shugaban kwamitin amintattu na gamayyar ƙungiyoyin arewacin Najeriya Alhaji Nastura Ashir Sharif wanda ke jawabi ga manema labaru a garin Kaduna. ya ce lokacin da ya kamata gwamnati ta taka burki ga wannan zanga-zanga dai ya riga ya yi. Dole ne gwamnati ta yi tsaye ta maganta abin nan a kan lokaci. Babu zancen a ɗaga kafa a ce wai kan ƙasashen duniya su ce wai an ci mutuncin wani mutum da ya fito ke zanga-zanga ta limana. Ko da ita dokar da aka yi ta Majalisar Ɗinkin Duniya Najeriya tana da ta sanu a kanta, Cewa aka yi zanga-zanga cikin limana gwamnati kar ta ce za ta hana mutane yin ta. amma in zanga-zanga ta zama kuma ta wuce gona da iri an ba wa jami'an tsaro da gwamnatin kasa dama ta dauki mataki ta dakatar da wani abu ta wace fuska kuke so ita gwamnati ta ɗauki mataki tunda ana ganin kamar in an sa karfin soja kuma shi ma ana magana saba doka ai babu yadda za a gwamnati zauna ta zuba ido akan wannan al'amari dole ta kare rawukan mutane dukiyarsu da mutuncinsu kana nufin ko kun yadda ta sa karfi ba yadda za a yi a ce an bar mutane suna amfani da makamai suna kone police station ana kona kantinan mutane ana fasa ana ɗebe kayansu wannan kowa ya gani ya san wannan taron yan ta'adda ne masu laifi suke wannan abun da su da wanda yake boko haram da wanda yake ta'addancin arewa duk abu ɗaya ba zai yi wa kyale su ba dama dai wasu malaman addinin musulunci na ganin ya kamata al'umma su gane cewa zanga-zangar ba ta da wani hurumi a addinin musulunci baki ɗaya alkali abubakar salihu zaria shine limamin masallacin juma'a na ɗan kanda da ke kaduna kuma yana cikin irin waɗannan malamai ga waccan masifar ba a daina kashe jama'a ba ba a daina satar al'umma ba kai ka fito kana zanga zanga to kaga an ɓata goma ɗaya bata gyaru ba saboda haka addinin musulunci bai koyar da mu yin zanga zanga har a kai ga ƙona ma wani dukiyarsa ko a hallaka rayuwar wani ko a zubar ma wani da jininsa ba ganin yadda wannan zanga zanga ta jirkice zuwa ƙone-ƙone da kashe kashen mutane a wasu sassan Najeriya dai ya sa wasu fara buƙatar ganin gwamnati ta sa ƙarfi domin dakatar da zanga-zangar da suka ce wannan kawai ita ce ta rage a matsayin mafita. Game da wannan ne kuma lauya mai zaman kanshi a jihar Kaduna barista Elzubair Abubakar ya yi bayani a kan tanajin doka. Kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba da dama ga kowane ɗan ƙasa ko da shi kaɗai ne ya yi zanga-zanga amma ta lumana. Wato a hanya ba wanda zai zaga, ba kayan wani da zai taɓa, kuma ba zai sa wani ya hassala ba saboda abin da yake yi don haka mutane in suka fito suna take haƙƙin wasu to abin da gwamnati ya kamata ta yi shine ta shigo ta hana su in dai ba su saurari hudubar da ta masu na su koma gidajensu ba kenan idan gwamnati ta sa karfi wajen ganin ta hana wannan zanga-zanga da tirga ta sauya salo bata saba doka ba bata saba ba abin da kawai ba a so shine a ce an harbe su inda hali a kama su sai dai in suka yi harbi ana iya harbin su. Tun a yammacin litinin ta wannan mako ne dai gamayyar ƙungiyoyin arewacin Najeriya ta sanar da dakatar da zanga-zangar da ta fara a jihohi sha tara na arewacin wannan ƙasa. Yayin da zuwa yanzu wasu jihohin Najeriya da dama suka saka dokar hana zirga-zirga ta sa'o'i ashirin 24 domin hana wannan zanga-zanga da ta riga ta ɗauki wani sabon salon da wasu 'yan ƙasa ke kokawa. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna. a Najeriya.